kudi yana iya kai wani aljanna yana iya kai wani wuta ilimi yana iya kai wani aljanna ya kai wani wuta mulki na iya kai wani aljanna ya kai wani wuta aure na iya kai wani aljanna ya kai wani wuta haihuwa na iya kai wani aljanna ya kai wani wuta talauci na iya kai wani aljanna ya kai wani wuta lafiya tana kai wani aljanna ta kai wani wuta menene bambancinsu duk masu zuwa aljannan nan mai albarkan Allah ya ba su masu zuwa wutan nan kuma mara albarkan suka samu shi yasa fa duk abin da muke nema albarkar nan fa ita ce muhimmiya babu abin da ya kai albarka in Allah ya baka mai albarka wani lokaci sai ga abin ba mai yawa ba ne amma hankalinka yana kwance wani Allah sai ba shi ni'imar a duniya mai yawa sai kwashe albarkar sai ga babu abin sha'awa tare da shi babu abun sha'awa so duk abun da muke roƙo mu riƙa gane fa mai albarka shine wanda bai da albarka fa bala'i ne ‘ya'ya mu roƙi masu albarka haihuwa mai albarka iyalai masu albarka sana'a mai albarka aiki mai albarka dukiya mai albarka lafiya mai albarka ilimin addini mai albarka ilimin duniya mai albarka marasa albarka bala'i ne shi yasa sai ce Allah ka sanya albarka a cikin waɗannan 'ya'yan itatuwan namu sannan wa barik lana fi madinatina shi ma garinmu nan Allah ka sanya masa albarka ba albarkan addu'ar annabi Ibrahim bane makka ta albarka madina ba albarkan annabi musamman ta ƙara albarka sannan ba albarka ta annabawan Allah bane a shekaru na baya hatta masjidul Akasa. ƙasa ta falasin ta yi albarka subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu muka yi albarka a kewayen masallaci din ya min ayatina innahu huwa samiul basir ayar farko a cikin isra kaga ba misali ce me masjid barakna haula muka yi albarka a kewayen masallacin so shi kansa gari akwai gari mai albarka wallahi akwai garuruwan da suke da karancin albarka gari mai albarka za ka ga alamar mutanen garin suna da son addini suna da aiki da addini mutanen garin suna da ɗabi'u na ƙwarai na haƙuri na girmama baƙo na mutunta mutane suna da tawakkali ga Allah abubuwa da dama suna nan shi yasa gari shi kansan aka masa addu'a ya zama mai albarka ya fi daɗin zama gari nawa za ka je wani lokaci ka je ma garin ya zama gaba ɗaya kullum ka je jinya kake fama da ita ai kai ka san gari ba iri ɗaya ba ne akwai in ka je wani garin ka fita ka je wani kai ka san su biyun nan ba iri ɗaya ba ne ba ni son ba da misalan wasu wurare da nake ga sun fi wasu albarka a najeriya in je in taɓo wani a wurin nan mm, a yi haƙuri ina da misalai amma gare a yi wai wa sirrufi ma yi sarrufihi kamar yadda malam mai kawa'idi ya faɗa a ɗan yi sirri a wurin da ake sirrantawa akwai garuruwan da za ga suna da albarka na'am akwai makarantun da suke da albarka yanzu misali zan iya bayarwa mun tashi muna matasa mafiya yawanmu karatun boko suke government science secondary school gombe amma sai ka shiga aji a makarantar boko sai ka samu a cikin ɗalibai hamsin talatin sun haddace ƙwar'ani a makarantar boko in ka ɗauki set na ustazai da aka yi da aka tashi zangonmu zangon da ke gaba da mu da wanda suka biyo bayanmu da yawa zai wahala ka ga baka ga matasa da suka tashi a makarantar boko sun haddace ƙur'ani ba wannan kawai misali nake bayarwa za ka ga 'yan boko ne amma sun haddace ƙur'ani akwai misalai da a cikin tun da zan iya faɗan mutum ɗari da na san wanda suka tashi gaba ga mu kaɗan da set ɗinmu da wanda suka biyo bayan mu kamar set hudu ko biyar ko shida wanda dukkanin su ga sun haddace ƙwarari wannan misali na bayar akwai wurare da dama haka ne ai albarka misali da muka samu irin na kanin borno ya yi tasiri wajen haddace ƙwarari misali nake bayarwa da daga an ce maka ya haddace ƙwarari ya sai a ce ya je gabar haddar kama in baka je gabar ba ana gaba ta zauna ba ina ne gabar borno kuma ba borno fa nan garin borno yanzu shine masauki mai maiduguri na karshe dan dawon borno wajen wajen a rawun 1918 ne ai daular ta yi ta yawo ta zauna wajen bangaren sudan bangaren niger bangaren chadi ta zauna wajen gazar gamo ta dawo kukawa ta koma can gamboru waɗannan wuraren duka ta zazzauna kafin ta da'in da take wannan kawai misalai na bayar kaɗan akwai garuruwan da an shaide su suna da kuma son sunna in an ce manzon Allah ya yi to magana ta kare a wurin su misalai nake bayarwa akwai garuruwan da kuma ko karantar da addini za ka ya fi wahala saboda ba a iya karɓan gaskiya misali akwai wurin da in ka je ko kasuwa ne ta fi albarka yanzu misali duk wanda ya tashi kasuwa ya kasuwa arewa sai ka ji ko ya zauna a kano ko yana zuwa kano sayan kaya ko yana abin da ya kama da haka akwai local governments da da suka tashi shekaru da dama local government ne amma albarkar kasuwa sai ga sun fi jihohi da yawa albarka irin mubi a adamawa yanzu irin gombe tun tana cikin jihar bauchi irin gusau tun tana cikin tun tana ma karkashin sakkwato irin potoskum tun ma tana cikin borno kafin ta da cikin yobe sai ga garuruwa ne amma Allah ya albarkace su su kuma da kasuwanci wanda za a ga kasuwar suka yi irin garin funtuwa tun a da irin waɗannan misalai ne so kowane gari kaji sai ga akwai abin da ya fita da ya ɗanyi yi fice da shi na wani albarka da Allah ya masa waɗannan misalai ne kuma mai iya ne kaga kowane gari ka ɗauka akwai nau'in alherin da yake da shi daga cikin wuraren da na san nayi rayuwa a Najeriya in ka je garin Bauchi akwai gaggawan karban sunna in ka karantar da ita akwai karancin tsangwama wajen karantar da sunna yana cikin da fi ko ina karanci za ka karanta hadisai ka yi bayani ba za ka ga tashin hankali da yawa ba har wanda ya saba maka wani lokaci sai dai ka yi rikici da shi akan lafazi amma ba dan gaskiyar da kai ka faɗa ba misali da ke bayarwa wasu garuruwa in ka je sai ga karantarwa ya fi wahala jajircewa gaskiya ya fi wahala amma kuma ka duba wani janibi zai gashi kuma yana da alkhairi na kaza irin nasa so da nan misalai ne idan ka dauka in ka je birnin shehu akwai irin alkhairin su min babil misal in ka je zaria da gari ne na karatun takaddu in kana son ka san fiƙo ko ka san luga gari ne da Allah ya masa albarka waɗannan misalai ne kadai wanda ban bada misali da garinsa ba kuma albarka ta ku Allah ya ƙara muku albarka din ko aramma a wuce ko sai an kawo garinka ustaz ya ce ai na riga na kawo tun da na ba da shikenan ba ba matsala yanzu ko to shikenan ni da aran man tun da mu dai biyu a nan ba matsala to na kun dai na san za a yafe mun ko wa barik lana fi sa'ina Allah ka sanya mana albarka a cikin sa'in mu sa'i mun san shi shine wanda yake kaman cikin hannu biyu a haɗe na mutum wanda yake mai matsakaicin hannu da aka share kan guda hudu wa barik lana fi muddina Allah ka sanya albarka a muddinmu muddu kuma guda hudu shi yake ba da sa'i guda daya so da nan duka fiyayyen halitta ce sai ka yi addu'a so addu'a tana da tasiri fa wajen albarkan gari